wutar lantarki nan kaɗai na san ana ta fama da ita kuma an daɗe ana shekaru ana fama da ita wani nisa aka yi wajen magance matsalar zuwa yanzu a gwamnati kuma in an ci zaɓe mai za a kara a ga cewa an magance ta ina fata za ka tambayi mutane da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana batun wutar lantarki ya za ka yi da ita akwai yadda zan yi da ita kuwa wutar lantarki dinnan ya kamata a dubi yanayin kasanmu. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hira da sashen Hausa da shugaba mai ci na Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da ke neman wa'adin mulki na biyu da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. A yau, 'yan takarar sun yi bayanai kan batun wutar lantarki da kuma waɗansu batutuwa da suka shafi rayuwar talakawa. Gama madugun wannan hira Aliyu Mustapha Sokoto a hirarsu da shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC. Mu yi magana wutar lantarki ran dai na san ana ta fama da ita kuma an daɗe ana shekaru ana fama da ita. Wani nisa aka yi wajen magance matsalar zuwa yanzu a gwamnati kuma in an ci zaɓe me za a ga cewa an magance ta da. Eh amma ina fata za ka tambayi mutane ko ka tafi kan titi ka tambayi mutane a wasu garuruwa da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana awa nawa suke samu yanzu masu yin sana'o'i tun daga masu yin kwaskwas zuwa masu sai da ruwan sanyi da mm. ne da ɗan na'ura kurkurkurkur ta yin lantarki guda nawa yanzu sun ajiye su suna samun lantarki suna yi wannan shine babban hanyar da za ka samu gaskiyar ƙoƙarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo lantarki kuma lantarkin nan yanzu na amfani da rana da na amfani da gas na amfani da rana shi muke kokari idan za mu samu kuɗi mu sashi a wurare da dama rana dai Allah ke kawo ta ba mai sa ai zanga-zanga a ki su masu inda na gas yake wato wanda ake yi manya-manyan nan sai su zo ko su karya layukan ko su fasa bututun da ke kawo iskan gas din wurin shi ke shi ya rika tsaida mu Rika da yayin batun noma ta kira 'yan Najeriya su koma gona da yawa sun koma. Hmm. Kuma kowa ya san an samu abinci alhamdulillah amma abun mamaki har yanzu yana tsada. Me kake je ke sa yake tsada ga kuma abincin? To, sanin gaskiya wannan abu yana da wuya. Dalili shine tun alif dubu biyu ina so da sha shida da wuri. na kira ministan noma da sha'anin karkara da gwamna na bankin tarayya na ce su san yadda za su yi su rika ba da bashi mai sauƙi ga manoma saboda abinda muka gada wurin wurin colonialist wato 'yan mulkin mallaka shine sai ka je an dubi gonarka an ba ta certificate mm, an auna an kai banki sannan banki ya dai baka bashi ya kuma dankara ruwa to iyalin da suke da gona suna ta kokarin abin da za su ci ina suka ga kuɗin su kai a yi tasawira a kai banki a ba da bashi saboda haka wuce a je a ba da bashi kuma a samar da takin zamani mm. da sauƙi wannan muka yi mutane kuma suka yarda suka je kuma duk wanda ya je ya yi noma shekaru biyu da damuna biyu da suka wuce Allah kuma cikin ikon shi ya madamuna albarka aka samu ruwa duk da ta bana ruwa ya cinye gonaki amma duk da haka mutane sun ci nasara wannan nasarar mun gode ma Allah da ya sa mutane suka fahimci muna da kyakkyawar niyya hmm. muka sa ana ba da bashin nan hmm. ga ƙananan manoma muka samar da taki a kan rahusa sannan muka hana kawo shinkafa wasu sun ce rufe kan iyakokin ya taimaka wajen kawo tsadar hmm. <laughs> to tsada ba sai gwamnati za ta iya biyan a kawo ba idan muna da shi ba goma mu ci tawo ba ta yi tsadar mhm. da gwamnati ta zama tana cikin talauci ko yaushe babu ruwa babu wuta babu hanya babu layin dogo <laughs> kwanan baya gwamnati amerika ta ce take jinjina a najeriya cewa um, ta yaba da kokarin da najeriya ta yi wurin noman shinkafa shinkafa ta keɓance mm. ta ce nan gaba watakila najeriya za ta zama ƙasa ta biyu a yawan shinkafa da ake noma um, me ya taimaka wajen ƙara yawan shinkafa da ake noma a najeriya ne to abin da ya taimaka wato dole najeriya in ana so 'yan najeriya eh, su fahimta da ƙasarsu mai arziki eh, shi da sai an yi maganin 'yan damfara yan damfara shine wato eh, da 'yan smuggle um, duk abin da za mu iya nomawa to kada mu yadda a kawo shi mutane musu je su noma in an ce ya yi tsada to gwamnati ba ta da kuɗin da za ta saboda haka na gaya wa gwamnan uh, babban gwamnan bankin tarayya cewa kada a ba kowa uh, dala ta najeriya don ya siyo shinkafa a nashi bayanin Ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya ce bai kamata a ce dole hanyar samar da wutar lantarki ta kasance guda ɗaya rak ba. Na Sokoto? Gare ka. Batun wutar lantarki, ya za ka yi da ita? Akwai yadda zan yi da ita kuwa. Eh, wutar lantarki dinnan ya kamata a dubi yanayin ƙasanmu da kuma ah, hanyar samun wutar lantarki. Muna da hanyoyi daban-daban. Eh, muna da eh, hanyar ruwa ko kuma hanyar ko amma arewa ba mu da ruwa ba mu da dam ai ala akwai dama dai ba mu da teku a'a ai dam ake magana ba wai teku ake magana ba ko kamar yanzu dam na na sokoto din idan an saka janareta cikin dam din ruwan kaga sai ya ba ku sai ya ba duk ma eh, arewa maso yamma wutan da suke so mm. haka ma yin an yi a arewa maso gabas da sauransu to ya kamata a dubi yanayin kasan yadda take don haka kada a ce wutan mu sai ya zo daga wuri guda mm. kamar yadda ake so a yi yanzu a ce kawai sai daga gas daga niger delta amma eh, excellency wasu sun ce da gangan wasu manya ba sa barin a kawo wuta kasan nan domin zai kashe musu kasuwan sayar da janareta ya da haka din ne wallahi ban bincika ba ban bincika ba don haka ban sani ba amma dai ba dalili da zai sa ya zamanto har yanzu a ce ba mu da isasshen wuta a ƙasar nan wani magana da duk abin da wadatar da Allah ya yi mana hmm. a wajen hanyar samun wuta ina ji zan yi kwarai da gaske kwarai wasu suna cewa lokacin da kana shugaban kasa wannan ka abu ne da aka ji a mataimakin shugaban kasa ya haƙuri ka yi aika da yawa ba ka gyara hanyoyin adama ba ka yi wannan ba ka yi wancan ba wannan duk sharri ne mun gyara hanyoyin adamawa kuma har za mu hada da waɗansu jihohi daban-daban amma daga baya ne a tsaye da ayyukan ne wannan sharin 'yan siyasa ne amma ka yi aikon eh, wasu ce saboda ka yi mataimaki ne ba shugaban kasa ba ha ko kana mataimakin ai kana iya zuwa wajen shugaban kasa ka nemi alheri to eh, mun kusa zuwa ƙarshe mu taɓa batun cuɗanyar najeriya da ƙasashen duniya ta yaya za ka gyara wannan cuɗanyar ɗin ka gamsu da yadda cuɗanyar mu take tafiya da sauran na babu me ba daidai ba akwai abubuwa da yawa wanda ba daidai ba kamar ne ah, eh, dangantakanmu da ƙasashen waje ah, gaskiya ba kamar yadda ya kamata ya zamanto ba kuma yana daga gare mu musamman ma a kasashen afirka ta yamma da kuma sauran kasashen afirka baki da yadda da aka samu da tsayawa akan harkokin da suka shafi afirka musamman da harkokin ko yanci e, ko kuma ci gaban ƙasa da sauransu ko muna so ko ba mu so Ah, mun fi yawancin kasashen afirka ah, wadata da kuma arziki to kamar yadda muke taimakawa sauran kasashen afirka da ba mu yin shi a yanzu kuma kamar yadda muke ba su shugabanci a da ba mu yin shi a yanzu don haka duk waɗannan abubuwa ya shafi yanayin mu ko kuma dangantakanmu da kasashen afirka lokacin da shugaba muhammadu buhari ya je majalisar dokoki gabatar da kasafin kudinsa wurin ya coshe da kowa wasu na kowa suna yabo wasu an daɗe ana samun jayan ja ko matsaloli na cuɗanya tsakanin gwamnatin tarayya da kuma manyan majalisun tarayya ta wani bangare za ka bullo wannan matsala ka ga cewa an samu tafiya tare to ka san lokacin da shugaba buhari ya zama shugaba na yi wata jawabi na ce yana yiwuwa buhari ya iya shugabanci amma kuma ba dan siyasa ba ne ina jin matsalan da yake ba dan siyasa to amma eh, to ya zan ce yi amfani dai da siyasa ya samu mulki amma me dan siyasa in kace ba dan siyasa me dan siyasa dan siyasa shine na ɗaya dai ka yadda kai dan siyasa ne na biyu ka dinga sauraron jama'a ka ji abin da kake so ka ji kuma ko kana so ka ji ko baka so ka ji ka saurare su eh, na biyu ko kuma na uku ka nuna adalci da kuma tausayawa mutane jubari baya wannan ban gani ba <laughs> ba ne abubuwa uku zuwa hudu da kake jin ba daidai suke tafiya ba a najeriya wanda kake son ka canza akwai abin da ke tafiya daidai ne a najeriya sai ka bani ka faɗa mini yanzu mu shiga cikin batun takarar nan taka me yasa ake so ka zama shugaban najeriya ne to sai ku tare mu ranar lahadi a shirin zaɓe ko naɗi domin jin abin da yasa 'yan takarar suke neman shugabanci ko kuma ci gaba da shugabancin najeriya za ku kuma ya sake sauraron wannan hirar da dukan hirarrakin da muka gabatar a shafinanmu na intanet Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci hirar. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri.